Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau 26 ga watan Rabiul Awwal. Hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, wanda ya yi daidai da 22 ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya. Muna cikin karatun littafin Umdatul Akam, littafin da ya tattaro hadisan hukunce-hukunce wanda bukhari da muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani yau za mu tashi a cikin babu abdali siyam wa gairuhu babu abdali siyam wa gairuhu. na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu abdali siyam wa gairuhu. babun fiyayyen azumi da kuma waninsa عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول an karɓo daga abdullahi bin amr bin al'as allah ya ƙara masa ya dace an ba manzan allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa lallai ni ina cewa na wallahi la asuman nan nahar cewa wallahi zan yi azumi tsawon yini na na ce haka an ba annabi labari ina cewa zan yi azumi tsawon yini har abada zan zama to kullum ina cikin azumi wala kuman nan laila mashi ma'ish kuma zan yi ta tsawon tsayuwan dare kullum matsan na rayu inda ina rayu to insha Allah kullum sai na yi tsayuwan dare sai aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labarin wannan qala annabi sallallahu alaihi wa sallam anta allazi qulta zalik sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce anta allazi qulta zalik shin kai ne ka faɗa haka fahimta lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya rasulullah sai hakika na faɗe shi mahaifina da mahaifiyana su zaman to fansa a gare ka ya rasulullah tabbas na faɗi wannan magana ala fa innaka la tastati'u zalik sai manzo Allah ya to zan baka shawara lalle kai ba za ka iya yin haka ba wannan abin da ka dauko ba kanka yafi karfin ka ka ka dauko ma kanka abin da zai wahal da kai ya galabaitar da kai Lallai ba za ka iya yin haka ba wa sum wa afsir azumi in lokacin cin abinci ya yi um, ranar ta faɗi ka ci abinci ka yi azumi lokacin ka fara daga ɓullowar alfijir sannan kuma ka ajiye azumi in rana ya faɗi an gane ku to ka yi azumi in lokacin cin abinci ya yi ka ci abinci lokacin buɗe baki ke lokacin wannan kenan mai sabur ku eh. wa nan wa qum sannan ka yi bacci ka tashi ka yi ƙiyamun laili an gani ko kuma ka yi ƙiyamun laili idan ka gaji bayan ka yi ƙiyamun laili kwanta ka huta wannan shi ya fi alkhairi a gare ka wannan galabaitar da da kanka da kake din nan ba wai fa shine musulunci ba na'am wa sum min ash-shahri thalathata ayyam kai azumi daga cikin wata kai azumi kwana uku kowane wata kai kwana uku innal hasanata bi ashri amsalha lalle kyakkyawan aiki guda ɗaya yana da goma misalinta zalika misli siyami eh, idan ka aikata kyakkyawan aiki guda ɗaya za a baka lada goma misalinta man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha ko to wannan misalin azumin shekara kenan azumin zamani idan kai haka duk wani aiki mai kyau guda ɗaya za a baka lada goma zai zama to kaman kayi azumin shekara kaman kayi azumin zamani قلت فإني أطيق أفضل من ذلك كيف نتيما إني لأطيق أفضل من ذلك yace ya rasu Allah gaskiya ni zan iya yin abin da ya fi wannan ni zan iya yin abin da ya fi azumi ne eh, azumi kwana uku a wata ala fa sum yawan wa aftar yawmai ne a gani zan iya yin fiye da azumi shi annabi ya ce ne ka tsaya duk wata kai kwana uku shi kuma sai ce lalle zai iya yin abin da ya fi wannan sai annabi ce tun da ka ce zaka iya kai azumi kwana daya ka ci abinci kwana biyu ka yi azumi kwana ɗaya ka ci abinci kwana biyu shawarar da nake baka kenan yanayi ya zama to ɓangaren hutun ya fi ɓangaren mai azumin ka ci ka yi azumi kwana ɗaya kwana biyu ka huta kaga wancan da aka ce ma ka yi azumi a wata su uku kawai kaga ai hutun na da yawa to saboda laka sai aka nuna mai ga usulubi na ana so jiki an ce rai dangin gore ne ko a ba jiki dama ya huta kare ya zama to ka galabaitar da kanka har karfinka ya kare na'am na'am qultu inni la utiqu afdala min zalik nace ya rasulullah ni fa lalle zan iya yin fiye da abin da yafi wannan ba ala fa sum yawman wa aftar yawma to tunda haka ne kai azumi kwana daya ka ci abinci kwana daya ana da hutun da kuma azumi ya zama kan kan kan kai azumi kwana daya ka ci abinci kwana daya fazalika siyamu Dawud alayhi salam wannan shine azumin annabi Dawud alayhi salam wa abdal siyam ne fiyayyen azumi an gani hmm. sai annabi ya nuna mai azumin annabi Dawud da ne fiyayyen azumin nafila babu wani azumin nafila da ya kai azumin wa annabi Dawud alayhi salam a nan wajen yanzu me ya kamata ainihin Abdullahi bin Amr bin Az ya aikata kawai tun da annabi ya gaya da cewa wannan shi ne fiyayyen azumi kaga ya kamata ya dakata daidai nan wajen ya yi mai ya yi riko da abin da manzan Allah ya faɗa to amma lokacin sai zamanto wato hamasa ta rinjayi tunani na ilimi idan hamasan mutum ta rinjayi tunanin shi na ilimi duk nassin da kake kawo ba baya ganewa ba kana kawo nassi yana gitta nassin da tunanin shi na infiali da kuma hamasa an gani wannan shi ne ɗabi'an ɗan adam yasa duk mutumin da yake da hamasa da infial yana da wuya ya iya fahimtar gaskiya a gani to abdurrahman abdullahi bin amr bin as a lokacin hamasa ta ɗibe shi Allah ya masa rahama amma kuma manzan Allah ya saita shi ya dawo da shi da zuwa ga abin da yake daidai wannan ya nuna sahabban manzan Allah ba ma'asumai bane amma kuma suna da fiyayyen likita suna da fiyayyen malami wanda yake saita zukatan zuwa ga abin da yake daidai da ba dan manzo Allah yana raye ba kila da an samu mazhaba na Abdullahi bin Amr bin al-As shine mazhaba na yawaita azumi har mutum ya galabaita ana da wannan ko to sai manzo Allah sai ya saita ainihin Abdullahi zuwa ga annabi ya gaya mai ba cewa wato azumin annabi gawur shine yin azumi annabi na so ya rufe bakinsa ne kare ya kara yin magana sai ce kai azumin annabin Allah Dawuda sai ce to inni la ku afdala min zalik bayan annabi ya ce huwa afdalu siyam fa sai kuma ce ni ina iya yin abin da yafi wannan ina iya yin fiye da abin da yafi na annabin Allah <laughs> ina iya yin abin da yafi alkhairi fiye da na annabin Allah to kaga wannan shine yanayin abin da ake kira hamasa idan mutum yana hamasa wani lokaci yakan wuce nasi ma bai sani ba sai ka wuce nasi. shi yasa ko da yaushe kada ka yarda hamasanka da infialinka ya rinjayi nasi kullum ka ringa sa nasi a gaba shi zai jagorance ka in nasi ya zama shine direba ba za ka bace ba amma idan ka sanya hamasa da infiali ya zama shine direban ka to za ka bace to a da Abdullahi bin Amr bin al da ba dan ya hadu da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam da ya zama to hamasa da infiali ya zama shine zai jagorance shi amma da ya haɗu da fiyayyen likita a gane fiyayyen malami mai karantarwa fiyayyen mai saita zukata sai manzo Allah ya nuna mai abin da ya fi dacewa na'am na'am wa huwa afdalu siyam zalika siyamu daud alayhi salam yace wannan fa shine azumin annabi daud alayhi salam shine fiyayyen azumi annabi ya haka dan ya dakata ne kada ma ya ƙara yin magana kawai ya biyayya to inni la utiqu afdal min zalik to nace to ya rasulullah ni ina iya yin fiye da abin da yafi fiye da fiyayyen azumin hmm. fa qala la afdal min zalik sai nace to ka sani babu abin da yafi wannan azumi duk wani azumin da zaka yi bai kai wannan daraja ba ka tsaya nan wa fi ce. a cikin wata ruwaya la sawma fawqa sawmi daud alayhi salam babu azumi fiye da azumin annabi dauda shatarar tahari shine rabin zamani in ka yi azumi yau ka ci abinci yau ka yi gobe ka ci abinci jibi ka yi jibi ka ci abinci gata ka yi gata ka ci abinci citta an gane ko wannan shine fiyayyen azumi to kaga saitin da manzan Allah ya yi wa sahabbai su sahabbai wa in kanu min qabl la fi dalal mubin tun kafin zuwa manzan Allah suna cikin bata wane ne saita su ya nuna musu abin da yake daidai wajen akida wajen ibada wajen mu'amala manzan Allah shi ya saita su ya nuna musu abin da yake daidai an gane na? wa an hukala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce habba siyami ila Allah siyamu daud lalle ka sani Allah yake ga ma shi Abdullahi din ka sani ya kai Abdullahi bin Amr lalle fiyayyan azumi a wajen Allah azumin annabin Allah Dawud wa habba salati ila Allah salati Dawud fiyayyan sallah zuwa ga Allah sallan annabi Dawud alaihi salam kana yanamu nisfal layl ya kasance yana bacci rabin yini wa ko thulutha eh mukaddara cikin dare awa goma sha biyu ne cikin dare an gani awa goma sha biyu cikin dare to ya kasance yana bacci rabin yini kullura hmm. yana bacci rabin yini to ya shine nisfal layl rabin yabin dare a cikin awa goma sha biyu awa nawa ya tafi awa shida shine rabi yanzu awa shida ya rage ko na'am kana ya namu Lissa layl na'am wa kuma sulusa kuma yana kiyamun Laili, Sulusun, dare in an kasa dare kashi uku kashi ɗaya cikin uku yana yin kiyamun Laili. yanzu sha biyun nan a kasa shi kashi uku nawa zai zama hudu yana yin bacci awa hudu kenan a cikin sha biyu kuma ne a cikin sha biyu sulusun layl sulusun na sha biyu one over three na ainihin sha biyu shine hudu to kiyamun laili na manzo Salasalam yana yi a na annabi Dawud awa hudu amma fa sai ya kwanta na awa nawa Ka ne mun nisan layl yana yana kwantawa yayi bacci awa shida sai jikin shi ya huta ya samu walwala da nishadi sai ya tashi yayi kiyamun laili sulusan laili awa hudu na sha biyu shine awa hudu kaga awa nawa kenan ga shida ga hudu awa goma a gani